aiki ba ko lago lago ba ko aiki ya kamata a isa ka banda isa ka banda wallahi ana kubi da ga jindau kadiri abu na dusu ya umaru ibrahim wadanda sosai wadin ban 2 minutes 35 secondes. 2 minutes 35. Abu Zaidi Umar Lawal na tawa. Na gaya maka yau sai baba ya yi baki an kada shi. Ko ya kama da mace ba ko ji ya shaɗu da inda na dan ban zo da ƙarihi. Ifati bisa koko Sai su guda biyu sun hita sai kuma gobe. Wallahi. Ya kuma dan gofawa yan kokon guda biyu. sun hita sai abin da ranar gobe ta yi daga wajen Allah ana neman shi wajen motar shi an nemi sofiyar na iftik haka zalika yan kokon sha tawa guda uku su ma sun hita abu zai umaru